Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da hudu Dauda ya bar Shawulu da rai Bayan da Shawulu ya komo daga fafaran Filistiyawa, sai aka gaya masa cewa, Dauda yana can a jejin Engedi, saboda haka Shawulu ya zaɓi mutum dubu uku daga cikin dukkan Isra'ila suka fita neman Dauda da mutanensa kusa da duwatsun awakin jeji. Da Shawul ya isa inda ake ajiye garken tumaki a bakin hanya, inda akwai kogo, sai ya shiga cikin kogon don yayi yi bayan gari, Dauda da mutanensa kuwa suna can zaune a ƙurewar kogon. Mutanen Dauda suka ce, Wannan rana ce Ubangiji ya magana ya ce maka, Zan ba da maƙiyinka a hannunka domin ka yi abin da ka ga dama da shi, sai Dauda ya tashi a hankali ya je yanke shafin rigar Shawulu. Daga baya Dawuda ya damu domin ya yanke shafin rigar Shawulu, ya ce wa mutanensa, Ubangiji ya sawwaƙe in yi abu haka ga shugabana da Ubangiji ya shafe, ko in ɗaga hannuna in kashe shi, gama shi shafaffe ne na Ubangiji. Da wannan magana Dawuda ya kwaɓi mutanensa, bai yarda su faɗa wa Shawulu ba, Shawulu kuwa ya bar kogon ya yi tafiyarsa. Daga baya Dawuda ya fita daga kogon, sai ya kira Shawulu ya ce, Ranka yă daɗe sarki, da Shawulu ya waiwaya, sai Dawuda ya rusuna da fuskarsa har ƙasa, ya ce wa Shawulu, Me ya sa kake saurari mutanen da suke cewa, Dauda ya dage ya cuci ka, yau ka ga da idanunka yadda Ubangiji ya bashe ka a hannuna a cikin kogon nan, waɗansu sun ce min in kashe ka, amma na barka, na ce ba zan sa hannuna a kan shugabana ba. gama shi shafaffe ne na Ubangiji, Babana, duba, ga shafin rigarka a hannuna, na yanke shafin rigarka amma ban kashe ka ba, yanzu ka gane ka kuma sani cewa ba ni da laifin aikata kome ko tayarwa, ban yi maka laifi ba, amma kana farautar raina, Ubangiji zai shari'anta tsakanina da kai, Ubangiji zai saka mini laifin da ka yi mini, amma ni kam ba zan taɓa ka ba, kamar yadda karin maganan nan na dā ya ce, Daga cikin masu mugunta mugunta ke fitowa, hannuna dai ba zai taɓa ka ba, wane ne sarkin Isra'ila ka fito kake bi, wa kake ƙora, kana bin mataccen kare ko kuɗin cizo, Ubangiji ya zama alƙali, ya yi shari'a tsakanina da kai, bari Ubangiji ya duba, ya tsaya mini, ya nuna ba ni da laifi. Da Dauda ya gama wannan magana, sai Shawulu ya ce, Muryarka ke nan, ɗana Dawuda? Sai ya fasa da kuka, ya ce, Ka fi ni gaskiya, ka yi mini alheri, ni ko na yi maka mugunta, ga shi yanzu ka faɗa mini alherin da ka yi mini, Ubangiji ya bashe ni a hannunka, amma ba kashe ni ba, in mutum ya sami maƙiyinsa, zai bar shi ya tafi lafiya ba tare da yin masa rauni ba? Ubangiji ya saka maka, gama ka nuna mini alheri a yau. na sani tabbatacce za ka zama sarki, masarautar Isra'ila za ta kahu a hannunka, yanzu ka rantse mini da Ubangiji cewa ba za ka hallaka zuriyata ko ka share sunana daga iyalin mahaifina ba. Sai Dauda ya rantse wa Shawulu, sa'an nan Shawulu ya koma gida, amma Dauda da mutanensa suka haura zuwa wurin ɓuya.